وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين kuma tabbas sai Allah ya bayyana saninsa na waɗanda suka yi imani da shi da gaskiya kuma tabbas sai ya bayyana saninsa na munafakai waɗanda suka nuna imani a zahiri kuma suka ɓoye kafirci a zukatansu